Shirin na gwamnatin tarayya mai take p da ke mayar da hankali wajen samar da ingantaccen ruwa, tsaftar muhalli da na jiki, wanda ma'aikatar ruwan Najeriya ke jagoranta, na da zumar cimma muradin ci gaba mai ɗorewa na shida. Tuni gwamnatin tarayya ta keɓe naira tiriliyan ɗaya da miliyan ɗari bakwai don tabbatar da samun nasararsa. jihar Kano ce ta biyu a Najeriya wajen rungumar shi wannan shiri gadan-gadan. Inda jiya gwamnan jihar ya rattaba hannu akan yarjejeniyar aiki tare da ma'aikatar ruwa ta tarayya. Na tambayi gwamnan Kanan Dr. Abdullahi Umar Ganduje ko menene muhimmancin wannan shiri a gare su? Ai muhimmancin sa yana da yawa kwarai da gaske tunda in an yi magana ruwan sha kasan an yi maganar rayuwa kenan kuma an yi maganar tsabtace muhalli da kuma wato kula da lafiya to waɗannan duk abubuwan ka haɗa su ai ka ga abin da mutane suke bukata kenan musamman ka san irin abubuwan da suke faruwa a ƙauyukanmu to za ka san cewa wannan tsari da aka ɗauko tsari ne wanda yake zai kyautata rayuwar al'ummar Najeriya musamman mu a arewa. A baya dai shirin cimma muradun karni na MDG bai sami cikakken nasara sosai a Najeriya ba. Yanzu kuma gashi an dora da shirin SDG. To ko me hana wancan shiri na MDG samun cikakkiyar nasarar? Tambayar kenan da na wa ministan albarkatun ruwan Najeriya, injiniya Suleiman Hussaini Adamu. An dogara ne akan kasafin kuɗi da mu gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi saboda haka muka ga ya kamata fito da wani tsari wanda shi wannan sabon tsari na sustainable development goals ya zama na ba a samu matsalar da aka samu a baya ba duk da an dan samu nasara kaɗan a millennium development goals amma ba ta kai abin da ake bukata ba shi yasa muka fito da wannan tsarin ya zama na cewa ga abin da gwamnatin tarayya za ta ga kuma abin da gwamnatin jiha za ta amma duk sai mun yarda mun yarjejeniya kan cewa idan gwamnatin jiha ta yi kaza to gwamnatin tarayya ma za ta in kuma gwamnatin taki gwamnatin jiha taki kuma gwamnatin tarayya ita ma tana da damar ta noke ana so ne dan a ƙara zuma akan abu a taimaka mutane wajen harkar ruwan sha dinnan da Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria